Barka da zuwa tashar ce TV. A yanzu ne za ku ji labarin Rahama Sadau ta sadaukar da dukka kuɗin da za a samu a cikin fim ɗin ga gidauniyar mabukata na mata da ke jihar Kano. Rahama Sadau dai ta sadaukar da wannan abun ne a jiya da ta yi hira da wata gidan rediyo na Liberty. inda ta bayyana wa mutane cewa ta sadaukar da wannan kuɗin ga na mabukata saboda ta nuna wa mutane cewa su 'yan fim suna alheri sannan kuma suna da kyauta kuma suna da jin tausayin na ƙasa da su to a nan ne dai mu sadawo kamar yadda za ku gani yanzu a birin da za mu saka muku ta bayyana wa mutane cewa ta sadaukar da duk wani riban da za a samu a cikin fim ɗinta na nadia inda a yanzu ma haka a yau yau ɗin nan fim ɗin nadia da aka fara haska shi ya samu kuɗi kimanin naira 645 kamar yadda kuke gani yanzu so saboda haka ga bidiyon nan sai ku ji yadda aka yi hira da jaruma idan ta bayyana wa duniya irin abubuwan da suka fuskanta game da wannan lamari idan wannan ne zuwanku na farko to ku daure ku danna mana subscribe kuma ku danna alaman kararrawa ku sha kallo lafiya a gurin da wasu suke zagin ku da ba fahimce ka ba ko kuma talakawa wanda Allah ya dora nauyin ku ko da Allah ya ɗaukaka a kansu me kuke musu na sani rahama ta yi abubuwa da yawa daga kaduna zuwa gurare Rama za ta iya faɗa mana irin taimakon da ta yi wanda na san mai saurari zai so ya san cewa Rama tana yin taimako. Da Rama ta faɗa to mai saurari zai in bai faɗa in bata faɗa ba kuma to ni ai na san Rama ta faɗa. To gaskiya ne. Um, ɗaya daga cikin abubuwan da Rahama Sado take yi shi ne foundation da take da shi na wurin tallafa ma marasa ƙarfi wanda ya yi expanding to mutane section daban-daban su women empowerment su da muka yi na almajiri support da kuma um, to um, or even higher than abin da suke expecting but honestly i don't babu ne profit completely because in zan saka naira goma in yi fim da yanzu sai na sa naira ɗaya idan na saka naira goma a da naira sha ɗaya za ta dawo ba yanzu in na sa naira ɗari ne fim ɗin naira ashirin ba za ta dawo saboda kamaran ba ɗaya ba ne na da duk ko ina a duniya ana ta ci gaba kowa yana advancing kowa quality yanzu ma shi ne da new normal idan ba ka da quality kamar ba kama iya abu bane to kamaran da nake zuwa in yi fim da ita ba ragewa take ba kullum karuwa kullum sababbi ake yi so kuma audience da platform shi yake da ƙarancin shi honestly 对。